الملك القدوس السلام يجري الليالي والأيام ويوالي الشهور والأعوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا للإسلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا نحن في هذه الأيام نودع عاما هجريا ونستقبل عاما جديدا إنها لنعمة عظيمة تستجلب منا الشكر فكم ممن, فكم ممن شاهد أولها ولم يشاهد آخرها وهو, وهو أيضا عبرة لمن تدبر عباد الله إن في مراحل العمر وتقلبات الدهر وفجائع الزمان لعبرة وموعظة يحاسب فيها الحسيق نفسه ويراجع مواقفه حتى لا يعيش في غمرة وحتى لا يؤخذ على غرة ويكون بعد ذلك عظة وعبرة للآخرين يقول المولى عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عباد الله لم يبق إلا أيام على إسدال الستار على هذا العام إن كل ما مضى إن كل ما مضى قد يسترجع إلا العمر المنصرم فإنه نقص في الأعمال ودنو في الآجال فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله وويل لمن طال عمره وساء عمله عباد الله إن المؤمن حين يودع مرحلة من عمره ويستقبل مرحلة أخرى فهو في حاجة ماسة لمحاسبة نفسه وتقييم مسارها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهلاك القلب إنما هو في إهمال محاسبة النفس ومن مواقفها واتباع هوائه واتباع هواها فلنراجع أنفسنا عباد الله ولنرى موقفنا من شريعة الله عز وجل في حياتنا الفردية والاجتماعية لما مضى من العمر فلنستغفر الله تعالى فيما أخطأنا ونطلب منه المزيد فيما فيما أصبنا فلنبدأ بالتوحيد الذي هو أساس الدين ومهمة الإنسان في هذا الكون هل حققناه كم من حقوق لله تعالى صرفناها إلى غيره كم دعي أصحاب القبور وكم, وكم ادعى أناس باسم الولاية أنهم هم الله رب العالمين وكم أطيع الشياطين في الذبح لغير الله وكم امتحن شعائر الله من كتابه وغير ذلك أين نحن من هذه الأمور وغيرها أين نحن من بقية أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج كم ضيعنا من الصلوات المفروضة وكم تركنا الجماعة وكم أمسكنا عن الزكاة وكم امتنعنا عن الحج مع القدرة وأما الحياة الاجتماعية فلا تسأل عنها فهمها وأعظمها حرمة عند الله الدماء وهي أول ما يحاسب عليها المرء من الحقوق كم من دماء بريئة سفكت وأدهى من ذلك وأمر أن يسفك دماء المسلمين باسم الجهاد كم من أناس قتلوا وهم في المسجد يصلون ويا ليت شعري بأي حجة يلقى هؤلاء ربهم وأيديهم متلطخة بدماء, بالدماء البريئة الكثيرة يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما يمهلهم حتى إذا جاء وقت الصلاة وإن سمع الأذان تركهم سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك قتال أهل بلد بمجرد سماع الأذان فما بال من يقتلهم وهم في المسجد يصلون بأي حجة وبأي جواب وبأي جواب يجيب مقتوله أمام الله عز وجل إذا جاء به آخذا به وقال يا رب سل هذا لم قتلتني لم قتلني فاتقوا الله عباد الله في الدماء واتقوا الله في الأرحام يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم واتقوا الأرحام عباد الله أن تقطعوها فإنها شدنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله عرفوا من أنسابكم ما تكلون به أرحامكم وأما الأحوال الشخصية فقد كثر تبرج النساء وخروجهن والله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله لقد كثرت من الدعارة والاختلاف بين الرجال والنساء في مجالات مختلفة فاتقوا الله عباد الله وألزموا أزواجكم وبناتكم البيوت أما المعاملات فحدث ولا حرج ضيعت الأمانة وهيمن الغش في كل جانب البيوت خففت الموازين والمكاييل أكل الربا في البنوك وغيرها وفي المدن والأرياف ظلمات وانتهاكات لحرمات الله وتعد لحدوده فاكتبتنا فتنا ومآساتا نعانيها منها القتل الجماعي بأيدي سفهائنا ومنها الكوارث التي يسمونها طبيعية وهي أثر لذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون من ذلك الفيضانات الشديدة والعواصف المدمرة والزلازل القوية وأدهى من ذلك وأمر تكالب الأعداء علينا فبينما نعاني من بأس بعضنا فإذا بالشيعة مع ما يذيقوننا من العذاب في العراق وفي سوريا وغيرها فإذا هم يستعينون بالكفار الروس علينا في قتل ما بقي من الشعب السوري وتدمير ما بقي من البلاد المستعان عليهم جميعا بربنا القوي العزيز كل هذه المشاكل حلها عباد الله هو التوبة والاستغفار والإنابة إلى العفو الغفور اللطيف الخبير توبوا إلى الله عباد الله واستغفروه من جميع الذنوب والمعاصي خصوصا وأنتم تستقبلون عاما جديدا أروا الله فيها من أنفسكم توبة صادقة وهمة عالية في عبادته وطاعته وتوحيده وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رزقني الله وإياكم التوبة النصوحة وصرف عنا بمنه وكرمه وجوده كيد الأعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قدوم متيو أنا بياني أكن wannan shekara da الآلي karewa a ɗan wannan juma'a da muke ciki a yau ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan shekara ta hijira ta shekarar dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wannan ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan shekara wannan juma'a ba za ta sake sa zagayowa ba sai a cikin sabuwar shekara wacce ita ce ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wannan ya sa yana da kyau mu ɗan yi waiwaye a ɗan tafiya mu ga abin da ya gudana gare mu wannan shekara da ta wuce da kuma shekarun da suka gabace ta haka nan kuma wani irin shiri muka yi wace irin damara muka ɗaura ta fuskantar wannan sabuwar shekara da ke tafe wanda wannan shine muhimmin abin da ya kamata a ce mutum yana yi a koda yaushe mutum yana yi wa kansa hisabi na shekara da shekara wata da wata mako da mako rana da rana duk lokacin da rana ta wuce ka duba ka ga cewa cikin wannan yini da dare wani abu ka aikata na alkhairi ka gode ma Allah akai kuma ka Allah ya maka tsarin eh, baiwa da wannan aiki wanne ne kuma ka aikata na kuskure ka roki Allah ta'ala ya biya yanzu ga shekara ta kare sai mu dan waiga mu ga cewa yaya muka kasance game da al'amuran dokoki da shari'o'i waɗanda Allah ta'ala ya sun faɗa mana Allah ta'ala ya halitta mu kuma ya halitta ba don koma sai don mabauta masa sannan kuma ya alakanta sakamako mai girma sakamako mai kyau wanda shi ne matuƙa makura wurin kyakkyawar sakamako ga duk wanda ya masa wannan biyayya wanda ya aikata abin da aka halitta shi domin sa sannan kuma ya tanada ƙuba ukuba wacce babu ukuba bayan ta da duk wanda ya saba masa ya kuma kauce ma abin nan da ya halitta shi domin ka don haka wannan yana da kyau mu yi waiwaye mu gani mu ɗauka daga tauhidin Allah mu gaya muka yi ya matsayin da yake ga kadaita Allah ga yi ma Allah ta'ala tauhidi Allah ya halitta ba don kuma sai dan mu bauta masa kuma duban bautan nan shine tauhidi a kadaita Allah cikin dukkan al'amura a kadaita Allah wurin bauta a kadaita Allah wurin sallah a kadaita Allah wurin azumi a kadaita Allah wurin aikin hajji a kadaita Allah ta'ala wurin addu'a a kadaita Allah wurin yanka ba a yanka da sunan kowa sai sunan Allah ba a roƙon kowa cikin abin da ba ne iya yi Allah sai Allah shi irin waɗannan abubuwan suna daga cikin karkashin tauhidi sai mu ga cewa a shekara yaya muka kadaita Allah wani irin tauhidi muka yi wa Allah don da muka je muka roƙi wani abu a wurin Allah wurin wani Allah duk irin waɗannan yana da kyau mu waiga mu waiga mu gani a wannan zamani na a al'umma ta mu ya yawaita zuwa bautar matattu a cikin kaburbura wanda wannan na daga cikin kauce ma wannan tauhidi da Allah ya halicce Allah ya mu domin sa Allah bai ba mu izinin mu roƙi kowa ba mala'ika annabi waliyi rayayye wanda ya rasu duk babu wanda Allah ya mana ba mu dama mu roƙe shi yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yake fad'u Allah mukhlisina lahu din annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi yawa daga cikin mutane sun karkace daga wannan tafarki suna zuwa makabarta suna roƙon matattu a cikin kabari wasu kuma suna bauta ma shaidanu ta hanyar yi wa shaidanu da'a da biyayya cikin abin da yake shirka ne da Allah su kuma shaidanu suna biya musu bukatunsu Idan zai ce ka tafi kai yanka ya baka sunan shedan da za ka yanka domin sa ka tafi kai yanka da sunan wannan ne, domin neman biyan bukata wasu suna tozarta alamomin Allah kamar littafin Allah da wani abu na addinin Allah wasu a sa su wulakanta littafin Allah domin haka ke dan ya musu umarni shi masa da'a ta hanyar wulakanta littafin Allah shi kuma zai biya musu bukatu wasu kuma ya ce dan ya raya musu su tafi su yi abin da Allah ya haramta zina luwaɗi tata shi da dan ya nuna musu cewa idan suka yi haka to ta haka ne za su zamanto sun masa biyayya shi kuma ya masa alƙawarin idan sun masa biyayya to duk wannan abin da suke nema na duniya zai ba to da haka da yawa an kauce ma tauhidi ta waɗannan hanyoyi wannan kaucewa ne ƙarara da tauhidi kuma duk wanda yake yi to sani cewa Allah ta'ala zai da bukata ga duk wasu ibada duk wanda ke zuwa irin wurin waɗannan shedanu suna ba shi hanyoyi, suna halatta masa abin da Allah ya haramta suna nuna masa yadda zai wulakanta littafin Allah da alamomin addinin Allah to sani cewa bai da rabo a wurin Allah wannan ya sa fushin da Allah ya da shi shi yasa Allah ya biya masa bukatunsa domin ya ƙara masa duk abin da yake to man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun wannan shekara da muke ciki ta ta kan makarewa sannan duk abin da ya kare abin da ya wuce akan iya riskarsa amma ban da rayuwa ban da shekaru shekaru da zaran sai da sun wuce sun wuce wanda suka wuce da ayyukan alkhairi da farar takarda sun wuce wanda suka wuce da mummunan aiki da wakar takarda su ma riga sun wuce da haka to da haka yake da kyau mu dinga lura da waɗannan abubuwan haka nan mu dawo mu lura da sauran abubuwan rukunan musulunci amma da sallah azumi zakka aikin hajji ya matsayin ne ga waɗannan abubuwa sun matsayi da sallah yadda aka ce mana salloli biyar sun nan sun samu ko ko a wasu na samuwa wasu kuma na samun matsala sannan in sun samu muna yin su cika a cikin rukunan su da cika musu nutsuwa ko ko a'a muna yi ne kawai yanda ya sauka mu tashi mu tafi mu ba ma san abin da muka yi a cikin ba haka muna yin su a cikin jam'i ko ko a'a muna yin su kawai ɗaiɗai ku mu ne bukata mu sauke wannan nauyi ga duk wannan abu ya kamata mu sake tunani mu sake nazari ga ta muna fuskantar sabuwar shekara da zama na duk abin da muka gabatar a baya na kura-kurai, kura-kurai da Allah ya fiya ko mu gyara haka nan zakka ya matsayin ne yake da zakka muna fitar da zakka yadda ya kamata ko ko a'a muna wa Allah da ba'u? sannan muna isar da ita ga waɗanda ya kamata a baiwa ko ko a'a su ma muna wasu yan hikimomi su waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu tsaya mu lura da su mu gyara idan muka dawo jefar zamantakewa to na za ga inda ake tafka kurakurai waɗanda ba sa yiwuwa babban abu shine abin da ya fi girma gaba ɗaya ta jefar zamantakewa shine jini wannan zub da jini abu ne wanda yake matsayinsa ba kaɗan ba ne a gurin Allah zubar da jini yana daga cikin ukubar da Allah ta'ala ya tanadi uƙuba mafi tsanani ga duk wanda ya zubar da jini ba bisa haƙƙi ba yana cewa man yakul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da zanganci fajaza'uhu jahannam sakamakon da shine wutar jahannama ɗaya kenan Allah ya fi ألا da في biyu. Wala أنه kuma Allah ya أنتي بيان إيني مسا uku wa a'adda lahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girma akan wannan fitare ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce duk wanda aka kace ba tare da hakki ba ranar alkiyama zai zo yana rike da wuyan wanda ya kashe zai zo ya da shi a gaban Allah ya ce ya Allah ka tambayi wannan akan wani laifi ya kashe to da ka duk mai kashe mutane ba bisa haƙƙi ba sai ya an san da zai biya wa Allah a ranar alkiyama idan aka tambaye shi akan me ne kashe wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai tafi yakin kafirai zai tafi yakan kafirai waɗanda ba musulmai ba zai tsaya a wannan gari ya saurara da ya ji an kira sallah a wannan gari to shi kenan ba zai yaji wannan gari ba ke kama gaban sai yi gaba ya san cewa wannan al'umma ce musulma kiran sallah kawai to ya kaje zaton ga wanda zai zo ya kashe mutanen da ke cikin sallar ba ba cikin kiran sallah yake ba suna cikin sallah suna sahu sun tsaya a gaban ubangijin su suna sauke wajibcin farali na ubangijin su ya aza musu da zai kashe su ke sai kuma ya yi jihari haka ina hujja take wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga yanda yake to haka duk masu zubar da jini ba bisa haƙƙi ba su ji tsoron Allah kuma su san cewa abin da ke gaban su abu ne wanda yake ba karamin abu ba da rai daya ba ta iya masa don mun ji irin hukuma da Allah ya tare da wanda ya kashe rai daya to ya kake da so ga wanda ya kashe rayuka la adadin kuma ba bisa hujja ba babu wata hujja da take a kashe mutane ba tare da wani laifi ba babu wata hujja da take a zubar da jinin al'umma ba tare da wani laifi ba sai wata fassara mummuna ko wata mummunar fahimta wannan duk ba hujja ba ce a gurin Allah na haka mu tsoron Allah game da jini al'amarinsa ba karami ba ne a wurin Allah haka na daga cikin muhimmin abu na zamantakewa shine abin da ya shafi zamanci manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa zumunci Allah ya tsakura masa suna daga sunansa sunan Allah ar-Rahman kuma zumunci sunansa ar-Rahim kuma Allah ya dau alƙawarin cewa duk wanda ya sadar da zumunci Allah ne sadar da kuma duk wanda ya yanke zumunci Allah ne yanke haka na wata Allah na cewa fa hal asaitum shin ta yiwu in idan kuka yi shugabanci a bisa wata fassara a wata fassara kuma in tawallaitum idan kuka juya da baya an tufsidu fil ardi ku yi barna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanyanke zumuncin ku sai Allah ya ce ula'ika alladina la'anahumullah waɗancan su ne waɗanda Allah ya la'ance su zuwa waɗanda ke barna a bayan ƙasa kuma suke yin ke zumunci da haka kenan mabarnata a bayan ƙasa da waɗanda ke yin ke zumunci Allah ya la'ance su ya tsine musu kuma yana cewa ba a sammahum sai ya kurmantar da su wa a'ma absarahum kuma ya makantar da galansu to da haka wannan na daga cikin sakamako na yanke zumunci haka mu ji tsoron Allah mu da zumunci da yawa daga ciki wani za ka samu yana da wadata amma sai a ce maka ai wani kanin wani ne wanda ka san shi da rufin asiri amma ga dan uwansa wanda kake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kake uba ɗaya yana nan bai da komai kuma shi wannan ya kace taimaka masa kuma yana da abin da zai taimaka masa hakika wannan yake zumunci ne Wani na daga cikin yake zumunci karara to da haka manzo Allah yana da kyau mu san mu san dangantakan mu domin mu sadar da zumunci akwai zumunci na kusa akwai zumunci na nesa kowanne ana zarar da shi gwargwadon iko haka abin da ya shafi aure da zamantakewa na aure shi ma akwai eh, abubuwa da dama da ke gudana muhimmin abu daga ciki shine tabarruji da fita ba tare da tsari ba da fidda tsiraiki da kuma takudo tsakanin maza da mata duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wanda ya waje mu yi waiwaye mu ga ina muke da matsala cikin wannan al'amari Ni waiwaye mu gyara wannan al'amari ya riga ya zama ruwan dare a cikinmu fita na mata da rashin zamansa a gida da kuma fita da tufafi waɗanda suke nuna siffar jiki ko waɗanda suke matse jiki duk ire-iren waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya mana hali a kai Allah yana cewa ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا بأن لا يتوكرن في بيوتكن والتي أمنن بأن لا يوعدن يتوكرن في بيوتكن وزولا أجدا جنكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى kada ku dinga tabarruji da fita da nuna kawa da ado kamar yadda jahiliya farko suka kasance suke to da ya kamata mu bi tsoron Allah mu gyara wannan al'amari mu bi tsoron Allah mu gyara al'amarin iyalanmu da 'ya'yanmu mata mu koya musu zaman gida kamar yadda Allah ta'ala ya musu umarni da cewa cikin alkur'ani haka idan ka zo gurin mu'amala sai da sayarwa da mu'amalar musanye to nan kan ba a magana shi ma amana ta riga ta tafi amana ta tafi a cikin mu'amalolin mu sai kalilan amana ta tafi a cikin kasuwancin mu sai kalilan algus yayi yawa cikin da yawa daga cikin harkokin kasuwancin mu har ya kai da cewa in kasuwa dan kasuwa zai tafi ya kawo kaya akan farashi kaza kaya yanda yake yanda ake san'anta shi a can masana'antar ta kasar waje ya zo yana sayarwa sai wani ya zaga ya tafi wannan masana'antar ya ce yana so a yi masa irin wannan kaya a ida daidai wa daida amma kuma an rage masa kwaliti ta inda bai da kwalitin wancan bai da karfan wancan bai da komai irin da wancan amma kai ne sai dan a yaudare ka da ka zo ka ga wannan da wannan za ka ba bambai amma wannan ku an riga an ɗebe masa duk abubuwan da ya kamata a sa wanda wacce ke ɗauke da ga idan kai kana sai da kayan ka naira dubu shi sai zo yana sai da nasa naira ɗari uku saboda ya je can an yi algus an lalata al'amari an kawo su gida ana sai wannan na daga cikin abubuwan da ake tafka kurakurai a kai a cikin kasuwanci sannan riba ba a magana da yawa daga cikin mutane suna ci riba wani ba bai sani da yake ci ba wani kuma yana ci riba ya ɗauka cewa babu komai to da haka riba al'amarin ta ba karami bane a gurin Allah Allah ya kallabe ne a gurin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas sana wata da Allah ya ce duk mai cin riba yana yaƙi ne da Allah yayi fito na fito da Allah da haka duk masu riba ya sani cewa kutuna na fito da Allah sannan kuma Allah ya alkawarin cewa ya haƙu lahun riba wa yin rikta da Allah ta'ala yana rugurguzar riba da haka duk wata dukiya da aka same ta ta hanyar riba to lalle ma'abokin dukiyar nan ya sani cewa Allah ta'ala zai rugurguza wannan dukiya in bai tuba ya koma zuwa da Allah harkar riba ta kawata yi kamari ta kai ga hatta da ƙauyuka a ƙauyuka suna cin riba ba su ma sun suna cin riba ba wanda ya baka hatsi ya baka shi a bisa bashi kuma ka kawo mata irin wannan hatsin tare da ƙari akan abin da ya baka duk wanda yana da kyau a san su a san abubuwan da ba ke shiga a kauce musu interest da bankuna ke sanya wa mutane a cikin wasu daga cikin account shi ma yana daga cikin nau'i na riba duk irin mu'amaloli da muke yi yana da kyau duk mu'amala da zamu da ta shafi dukiya ya zama da muna da basira mai yawa game da irin wannan mu'amala da kuma halaccinta da yanda za a kauce maka. duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ake aikata su ake saba ma Allah ta'ala a kai wannan kaɗan ne waɗanda aka iya bankaɗowa amma waɗanda ba su bankaɗowa su ko ba su ko ba sa girbuwa kowanne a karan kansa shi a karan kansa ya san inda yake da matsala ya san inda yake da matsala da ubangijinsa ya san inda yake saba ubangijinsa to ga dama ta zo Allah ta'ala ya maka eh, indadi Allah ya tsawaita rayuwarka har ya nuna maka ƙarshen wannan shekara to ka ba abin da ya kamata sai ka kaman ka gode ma Allah game da wannan ni'ima ka san cewa da san Allah ya baka shekaru da dama shekaran nan duk sun wuce yanzu ba ka jin su duk sun riga sun wuce to haka da Allah ya zo da ya an a ada ko da ya an ka a lokacin da kake ganiyar sabon Allah ka to amma Allah ya daga ma gaba ya baka dama dan ka tuba duk mai hankali sai amfani da wannan dama ya tuba amma wanda yake mai da hankali wanda ya kankance lokacin da mutuwa za ta zo masa in aka yi rashin da ta zo masa a lokacin rashin tuba to kaga wannan kuma sai yanda Allah ya to da haka wannan dama ce Allah ya bamu mu tuba zuwa gare shi idan muka tuba zuwa gare shi zai ya mana kurakuran mu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane wanda shekarunsa suka tsawaita kuma ayyukansa suka kyautata mafi sarrin mutane wanda shekarunsa suka tsawaita kuma ayyukansa suka mulala to da haka ga shekaru nan Allah ya ta sun fito mana mu ku sun gode ma Allah ni amfani da su waɗannan bai da muke aikatawa da waɗannan laifuka da waɗannan sako da muke yi da wannan kaushewa dokokin Allah da muke da hawan awara da muke wa dokokin Allah shi yasa musulhu da dama suke ta aukuwa a bayan ƙasa wanda za mu gan su jila'a da daga cikinsu, su ga irin wannan kasakace ɗan uwanku waɗanda suke suna da mummunan fahimta wanda suke da matsaloli su zo suna kashe ku da gangan kuma kisa ba na mutum ɗaya ba kisa na jama'a bila adadin a kashe mutane dole na daga cikin fitinu da masifu da muke fama da su wanda wannan zalibanmu shi ma ya ba da gudunmawa wurin aukuwar wannan abu domin Allah yana cewa zahar al-fasadu wa fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta auku a bayan ƙasa da ruwa domin saboda abin da hannayen mutane suka aikata domin Allah ya ɗanɗana musu sashi cikin abin da aikata aikatawa haka wani na daga ciki haka na daga cikin abubuwan da ke faruwa na ambaliya na fitar hankali da ke faruwa a duniya yanzu ranar ambaliya irin wanda baka taba ganin irin ta ba dole na daga cikin irin irin waɗannan musibu haka nan girgizar ƙasa mai tsananin gaske ko ko iska da guguwa mai tsananin gaske dole suna da gaske. ana kiran su kawarisa ɗabi'iyya ma'ana musibu na ɗabi'a amma hakikatar amari musibu ne na zunubai wanda zunubai ke jawo wannan shine hakikatul amri amma su suna ce musu alkawarisa ɗabi'iyya haka nan daga ciki abin da yake mafi muni shine abin da muke ciki yanzu yanda al'ummomi suka haɗu suka haɗu akan addinin musulunci za ga duk inda aka kai aka kawo addinin musulunci shi ake hari kuma addinin musulunci na hakika nan ba addinin musulunci na kirme ba irin addinin yan shi'a to da haka addinin musulunci na hakika shi ake hari a ko'ina idan musulmai ne maɓarnata, waɗanda suke suna da mummunan fahimta wanda suke hara su ne masu addini na hakika haka nan waɗanda suke yan shi'a ba su da waɗanda suke hari sai waɗanda suke rike da addini na gaskiya na kaɗaita Allah shi kaɗai na biya da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan su ne abin harin su ma kafirai waɗannan su ne abin harin kaga gashi nan muna ganin abin da ke faruwa a duniya muna ganin abin da ke faruwa a iraki yadda yan shi'a suke kashe mutanen mu tun a da har zuwa yanzu sannan kuma ga mun dai ga abin da wannan eh, shugaba na shugaba al-Assad wanda ya ta kashe mutane bila adadin mutanen da suka bar garin Allah kaɗai sun iyakar mutanen da ya halaka Allah kaɗai sun iyakar su garuruwa da ya dammara Allah kaɗai sun iyakar su amma duk da haka bai da daraba yanzu kuma ya ga ya so kafirai rasha zo su taimaka masa gudan yaƙi bayan ya yi yakin nan hezbollah tana ta suna kashe mutane ya yi iran tana ta shi suna kashe mutane amma duk da yi yanzu a lokacin ma rashan na taimaka masa amma duk da haka da yi ba yanzu an ɗebo rashan ne da kansu suke yakin su da kansu da makamansu da haka duk ƙarfinsu allah ya ji su ƙarfi ko muna roƙon Allah ta'ala ya rugurguza su Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen Allah ya nuna musu ba kowa suke ba sannan Allah ya ɗaukaka addinin musulunci waɗanda suke yaƙi domin kariya ga wannan addini waɗanda suke yaƙi domin kariya ga su, waɗanda suke wannan yaƙi domin kariya ga garuruwan su, suna roƙon Allah ta'ala ya ba su nasara Allah ya rusa wannan kaidin kafirai da kaidin shi'a da suka kulla tare da waɗannan kafirai domin a rusa musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya mayar musu da kaidin su a su, Allah ya isar mana a gare su Allah Wa sallu ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز